العاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya wanda cikin yarda ya kaddara mana halartar wannan bigire inda muke ɗaukan darasin masallaci a kowane yammaci na talata a cikin wannan littafi na sharhu sunna na imamu Rahima rahimahullah wanda yau muna nawa ga watan biyar ko biyar ga watan al-muharram shekarun hijira 1439 wanda cikin yardar Allah za mu tashi a farkon shafi na 46 ko? to Allah ya taimake mu malam ya gama yi mana bayani akan hanyar kwarai da yanda ya kamata mutum ya yi ya gane hanyar kwarai da kuma ƙoƙarin riƙewa ko kuma tsayuwa akan wannan hanya ta kwarai to yanzu kuma zai tsawatar da mu akan mummunar hanya da kuma nisan tatta Allah ya yi mana gamdakatar قال المؤلف رحمه الله تعالى وألم أن الخروج عن الطريق على وجهين yace kasancewa fita akan hanya ya kasu kashi biyu amma ahaduhuma farajulun kad zalla an tariqi wa huwa la yuridu illa alkhair akwai mutumin da zai bace ya bar hanya amma shi nufinsa alheri sai ya tabautar Allah ya bar hanya mai kyau amma shi yana nufin alkhairi ba wai da niyyar yarbata ko ya ɓadda ba fala yuktada bihi ko fala yuktada bi zallati to irin wannan ba za a yi koyi da batansa ba karka ce a to ai tunda alheri yake nufi ai ba matsala to ai shi din ma salati ne na annabi menene kuskure a ciki kuma wanda ya yi yana da nufin ya yi wa manzon Allah salati ne eh in dai har ya saba bai bi salatai wa inda suke da asali ba to kar a bi shi duk da cewa shi da kyakkyawar manufa ya yi, to amma kuma ya yi shirk binnan ya yayi bidiya, to ba a binsa. ko kuma ya zo ya tsirkiri wata ibada ko wata nafila ko wata addu'a mai zurfi wanda ta wuce gona da iri kuma da nufin shi ibada yake yi da nufin alkhairi ba da nufin sharri ba to shi ma ba za a yi koyi da shi ba don da yawa za a ga wani ya dage kamar ya fi ka kokari to amma kuma ba akan daidai yake ibadar ba to ba a koyi da irinsu addinin mu addini ne na bi ba addini na kirkira ba addini ne na biyayya ba addini ne na ijtihadi kawai haka nan MT ba ba a ijtihadin aqida aqida an gama ta tun tun tun tuni bi kawai zakai yi daga zarar ba wannan din ka bi ba to duk kyakkyawar manufar ka aikin banza ne an gane ko don da yawa zaka tar da wani yana bid'a da kyakkyawan manufa an bashi yana ta to kar ya rude ka kace zaka yi koyi da shi kar kai koyi da shi sai in abun da yake din ya bi sunna ya bi kitabu ya bi sunna to wannan sai kai koyi da irin shi shine anan yace a wa alam anna al ani tariqi ala wajhaini Futa daga hanya ta addinin musulunci fuska biyu ne fuska biyu ne amma ahaduhuma yace amma ɗaya fuskar farajulun kadzalla akwai mutumin da zaka samu ya zame kai in kana da ilimin addini na asali daga ka gani yana abun sai ka gyaɗa kai ka san ya bata amma kuma gashi yana ta kokari da kyakkyawar manufa yake yi amma kuma abin da yake yi bid'a ce kadzalla ani dariqi wa huwa la yuridu illa alkhaira amma shi ba abun da yake nufi a zuciyarsa sai alheri ko bai samu ya kama hanyar alherin ba amma shi manufarsa alheri da yawa aka rudar da mutane da yawa ake yaudaran mutane sai a damka musu abu su ga su da son addini ga su da son alkhairi sai a ce musu hakan son annabi ne hakan son waliye ne hakan ƙoƙari ne a addini hakan shi zai kai ka aljanna to shi kuma dama mai son alheri ne sai ya karɓa ya yi ta yi da kyakkyawar manufa amma kuma akan mummunar hanya an gane wannan babu irinsu to wannan malam yace ɗaya fannin kenan fala yukta da bi zallatihi to kar yi koyi da wannan zamewar tashi duk da cewa da kyakkyawar manufa yake yi to ba ruwanka da shi tunda dai abin da yake yi bai bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba fa innahu halikun halakakke ne kaga ba za ka yi koyi da halakakke ba to na ɗaya kenan fuska ta biyu wa rajulun anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqina sai mutumin da yake yi wa gaskiya inadi shi kuma in yaji an zo an watsa gaskiya kokari yake zo ya rusa ka shi dama inadinsa gaskiya kawai yake so ya gusar shi baya so ya ga an tabbatar da gaskiya don in gaskiya ta tabbata manufarsa za su samu tawaya burinsa ba zai cika ba abin da yake yi don shi to ba zai cimma burinsa ba in gaskiya ta mamaye wajen don shi dama ɗan damfara ne in gaskiya ta zo ta mamaye wuri ko ba zai samu damar damfara ba don me an wayar wa mutane da kai an ɗora su akan gaskiya yaushe zai cuce su to irinsa shi ko da yaushe dama manufarsa ana dal haƙa wa ƙalafa man kana ƙablahu min ko da yaushe za a ga da gaskiya yake gaba kuma duk aikin da za a ga ya saba wa waɗanda suka gabace shi muttaqina na farko ba za a ga yayi daidai da su ba duk aikin da za a ga ya saba da na sahabbai ya saba da na manzon Allah da na sahabban manzon Allah da ɗaliban manzon Allah da ɗaliban ɗaliban manzonsa da ɗaliban ɗaliban sahabbai za a ga aikinsa bai yi daidai da irin nasu ba duk wanda aikinsa bai yi daidai da na sahabi ba bai daidai da na tabi'i ba bai daidai da na tabi'i tabi'i na ba ɓata ce ɓata ne domin asalin addini annabi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi suwaye ya karantar sahabbai su ne suka yi karatu a gunshi ba wanda ya kai su sanin addini kuma ba wanda ya riga su kuma ba wanda ya kai su kwarewa. kuma kowa ya san addini ya san addini ne daga hanyar su don su suka yada shi da suka karbe shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka baza wa mutanen duniya shi ko menene ka samu a cikin addini ka ci albarkacin sahabbai ne don su suka yada shi har ka samu don haka ba ka da abin da za ka yi a ce ka fi sahabi ko kuma wanda sahabi bai yi ba kai yanzu za ka yi shi a ce yauwa yanzu ya yi daidai ya yi daidai alhali kuma sahabbai ba haka suka yi ba babu duk abin da ka yi ba haka sahabbai suka yi ba to ba daidai ba ne an gane ko ba daidai ba ne don su ne suka fara karɓar daidai ɗin daga hannun wanda ya zo da daidai an fahimci wannan ko to don haka wannan shi manufarsa dama ba mai kyau ba ne gaba da addini sabawa magabata fa huwa dhallul to wannan dama shi batacce ne mai ɓatar da jama'a shaytanun muridun fi hadhihi al-umma shi ake kira shaytani a shaytanun ma muridi ne a cikin wannan al'umma ta mu haqiqun ala man arafahu tabbas ya zama wajibi kan duk mutumin da ya gane shi an yi hazziran nasa minhu ya tsoratar da mutane game da shi yace ku tsoraci wani ba ku yi hattara da wani yace haƙiƙun tabbas wajibi ne akan duk mutumin da ya gane wannan fa yana karantar da wani abu sabanin abinda annabi ya zo da shi sabanin abinda sahabbai suka karantar sabanin abinda ɗaliban sahabbai suka karanta daga wajen sahabbai duk wani muttaki nagari magabaci nagari bai zo da irin wannan abun ba ya zo yana yada shi kuma wannan abun yana fada da nagari din to wajibinka ne in ka gane ka tsoratar da mutane wannan abun ka tsoratar da mutane kusantar wannan mutumin an gane ko don shi shaitanun muridun ne fi hadhihi umma alaman haƙiƙun alaman arafahu an yi an-nasa minhu wa yubayyana lin-nasi qissatahu kuma ka bayyana wa mutane eh, labarinsa li'alla ya ƙafi bidi'atihi ahadun fa halik don kar wani mutum ya je ya fada akan wannan bidi'ar da yake karantarwa shi ma ya bita ya halaka wannan shine dalilin da yasa aka ce in ka gane to ka bayyana ka tsoratar ka fadakar don kar wani ya je ya ganshi ya dauka abun kirki ne ya dauka shi ma ya ci gaba da yi ya halaka kaga kenan eh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dole ne ka so wa dan uwanka musulmi abinda kake so wa kanka bawan Allah ka tashi ka zauna ka ji karatu mana haba wannan ragon taka cikin jama'a ka bayyana kanka a fili hmm? asharhu malan yace lamma wasafa shaykhu rahimahullahu ta'ala fi kalami sabiq yayin da shehin malamin imamul barbahari ke ya gama bayyana mana a ainihin wato fi kalamin sabi a maganarsa bayanansa na farko da suka gabata ya bayyana mana ne a tariƙar sahi hanya wacce take madagarciya allazi yajibu an yasira alaihi muslim wanda ya zama wajibi kowane musulmi ya bi ta kai ya tafi a kanta ya nuna mana siratal mustaqima ko a bayanin da ya gabata to tun da ya gama bayyana mana hanyar da ya kamaci kowane musulmi ya bi don me fi yi wa dini ta yanda zai zamanto idarsa ta yi kyau addininsa ya gyaru to zakara annaman man kurju an hazi hifari ko an haza at a nan kuma zai bayyana mana duk mutumin da ya fita daga wannan hanya fa a ahadur to zai zama ɗayan mutum biyu zai zama ɗayan mutum biyu ko dai ya fita da gangan da nufin ya ɓadda wa'yansu ya hallaka su shi mataimakin shaidanul awwal ne ko kuma a'a shi yana ƙoƙari ne ya samu lada da yawa sai aka ba shi falalar wani abu ya rike da jahilci shi yana tsammanin hakan alheri ne shi alheri yake so sai dan damƙi sharri da ya sani da nau'i biyu ne da wannan dama da gangan yake ya san sharri ne amma yana nufin ne ya tabbatar da manufarsa a duniya domin ya ɓadda mutane don ya cimma burinsa wannan kuma yana yi ne a cikin duhun kai da kyakkyawar manufa yake yi da niyyar ya samu lada ashe bai kama hanyar ladan ba an gane abun ko to shine yace yaji ba yace abun yana nan fa huwa ahadur rajulaini wato ɗayan mutum biyu ne ar-rajulul awwal mutum na farko man karaja gaira amidan ko gaira amidin mutumin da ya fita daga ainihin hanya ya fita daga musulunci ya fita daga sunna ya kama wata hanyar da ba ta sahabbai ba gaira amidin ba da gangan ba ba da gangan ba ne. sai dai bai yi sa'a ba ne. ya samu mummunar tarbiya shi kuma sai ya ɗauka wannan mai masa tarbiya ɗin na ƙwarai ne bal yuridul khaira shi alheri yake nufi lakin na salaka ɗari ga gairil khairi sai dai kuma ya fada hanyar da ba ta alheri ba garin neman alherin sai ya fada hanyar shari ha sau nawa za ka fita za ka je ka nemo sai ka je ka yi asara yana da yawa eh to haka ne shi ma wani zai yi tafa kokari yana ibada shi yana tsammanin ne kokari yake zai samu lada a lahira sai ya tarda ashe asara yayi ashe asara yayi don duk mutumin da yake bautawa Allah da bid'a ko duk mutumin da yake yin shirka a lahira yana cikin waɗanda za su yi asara ko shakka karkai yana daidai da mutumin da ya fita da niyyar zai nemo sai ya rasa wanda ya je da shi din wanda yake da hannun din ma sai a karbe sai ka dawo ka je don ka karo sai ka dawo ba komi to haka yin mutum yana da ibadarsa mai kyau in ya tsorma bidi'a ko sai ya kawo shirka sai ya daure to duk sun lalace duk sun ɓaci wal ijtihadu la ƙoƙari kokari baya isa wai don kana da ilimi bari kai kokari ka kirkiro wata ibada eh. ko ka gano wata hanya wanda za a bauta wa Allah da ijtihadin kanka wallahi bai yi ijtihadi bai addini addini an gama shayi bi shine addini ba ijtihadi ba ijtihadi sai dai kai don ka gano gaskiyar bari in yi ijtihadi in gano yanda zan bi gaskiya amma bari in yi ijtihadi in gano yanda zan yi wata ibada da ta fita kowa a wannan halaka za ka yi wal ijtihadu ijtihadi la yakfi wallahi bai isa wa in kanat niyyatu sahibihi salihah ko da niyyar mai ijtihadin mai kyau ne ko da da kyakkyawan niyya kai ijtihadin sai ka kirkiro wata bid'a sai ka ce to me kuskure a ciki tunawa da annabin eh ko zikirin la ilaha illallah ko yan kajin da muka yanka muka ce sadaka to me ne kuskure a ciki Kuskuren ka baka bi yanda yace ba kuma baka yi abin da sahabbai suka yi ba don ba su yi wannan abun ba an gane wannan eh lallai wa'annan abubuwan da ka lissa ba duk ba shari'a ciki to amma kuma wayanda suka fi kason abun ba su yi ba ina ka musu ne mai suwa wanda na tara su to waye ce ka tara su ijtihadin ka ne ko na wani shi wanda zai ce a tarun bai ce a taru ba Wayanda kuma za su fi kaito mana taron ba su kaito shi ba eh waye ne mai cewa a taron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekarun da yayi a Makka da na Madina duk bai ce ayi ba kuma wayanda za su ce eh lalle an tara mu wayanda za a tara din a zamanin sa sune sahabbai to su kuma ba a tara su ba basu basu tara kowa ba ijtihadin ka ne ko na wani to ijtihadi kuma bai yin addini addini kabiyan da aka ce ayi shine addini an gane ko yauwa duk abinda mutum zai yi yayi yanda aka saukar ko yanda aka karantar ko dai qur'ani haka yace ko haka manzon Allah yace ko haka sahabbai muka tarda suna yi shikenan don shi duk abin da ka tarda sahabi yana yi daga manzon Allah ya samo shi eh wa maqsuduhu hasana ko da manufarsa mai kyau ce in dai ya sabawa na farko to wannan ba addini bane wa maqsuduhu hasana ko da manufarsa mai kyau ce labudda an yakuna ƙuna zalika ala dariqi sahihi dole ne a samu duk ittihadin da mutum zai yi a samu yana kan kyakkyawar hanya ta farko amma daga zarar ka kauce mata to ka halaka fahaza yu'tabaru muqti'an wannan dole ne kawai abinda ka tsaya ka lura da shi ka gano shi mai kuskure ne kawai ya kuskuri hanya ya kama wata da ya zo wajen rawun din aka yi ta jujjuyawa kawai maimakon zai bi hanyar da zai tafi kano sai ya bi hanyar da za ta kai shi wani maiduguri ko wani wuri kaga zai daɗe da gano kano ba ko to a ran da bawar aka rikita shi sai aka ɗora shi akan wata hanya kawai an gane ko ko da manufarsa mai kyau ce zai iso garin ce wallahi ni da niyar zuwa kano na fito zai je kano? da aka zai yiwu ba bayan da za a ka iso kano kawai ya zama mai kuskure wa man wafaqahu ala zalika duk wanda kuma ya ga motarsa tana da kyau kamar shi wayayye ne sai ta yi wancan tunda muka taho tare muka yi sallar azhar mun ji ya ce shi ma Kano zai je da ya bi hanyar nan to Kano za ta bari mu bi shi sai ka bi shi za ku je Kano dukan ku eh to shi ba zai je Kano ba kai da ka bi shi ma ba za ka Kano ba eh to haka abun yake wa man wafaqahu ala zalika wa sara ma'ahu alal kaza duk wanda ya dace da shi ya bi inda ya bi to ya zama tare da shi akan kuskure duk za su iso lahira akan sun yi kuskure sun kuskuri hanya suna so su tardo manzon Allah su gan su ga su ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai su ga tawagar su daban hanya su ta kai su wajen wata tawaga daban ya aka yi aka ce ai tun daga wuri kaza inda aka yi rawanda ba wa dinna tun daga nan kuka saki hanya ce to kai ba kai muke bi ba wallahi ni ma da ina ina tsammanin ita ce hanyar eh, na aiki ya baci ba dawowa baya to ina za a dawo ko an ce ka dawo za ka dawo ne to daga nan kuma sai ka fara neman suwaye ne suka yi dan haske haske ka bi su su ce a ah, irjiwo wara a kun falta bi nura eh wa huwa ya lamu a ina muke hmm? eh, wa man huwa ala zalika wa ba huwa ala kadai wa huwa ya lamu qada'uhu fa huwa halikun wanda ya bi shi yana sane da cewa ya bata amma sai yace a wannan tunda dai kaga ya haka watakila akwai abin da yake nufi amma dai kam ga hanyar Kano amma tunda dai wane biyo nan mu tafi to shikenan ka bata eh don akwai masu bin suwa ne duk da cewa sun gane haka ne ka ko amma ai suwa ne suwa ne duk tun da kaga suna yi to akwai dai abin da ya faru akwai kan tafi kawai sai a tafi to an halaka eh. li'anna ɗari gu halaki domin wannan hanyar da ya bi ko kuma kuka biyo shi hanya ce ta halaka kuma kun san hanya ce ta halaka wai don shi babba ne yana kanta sai kuka ce kuma kanta za ku bi to an fata hatta walau ya ta'ammat sahibu khuruja wa inna ma huwa yaltamisu alkhaira koda walau lam ya ta'ammat sahibuhul khuruja koda shi ma abocin wannan hanyar ba da gangan ya fita ba kai kuma ka gane ya fita amma ka ce tun da wane ne kuka ga ya fita akwai abin da ya sa ya fita mu ma mu bi shi sai kuka bi shi to fa inna ma huwa yaltamisul haqqa wai ai ya fita ne yana neman gaskiya mu ma mu bi shi wataƙila akwai abin da za mu samu sai kuka bi shi to kun tafi dukan ku kun bar gaskiya kun halaka gaba daya wa hadha huwa halul kathirin minan nas من الذين يبتكرون ابتكارات min indi انفسهم fi علم al yace wannan shine halin mutane da yawa yanzu da yawa yanzu su ba wai suna tsayawa su bincike yanda gaskiya take ba a suna kallon wani ai wani tunda yace kawai haka ne tunda wani yana yi kawai haka ne tunda ga su wani ma kawai haka ne su haka suke kallo ba wai suna binciken gaskiya ba eh to ga shek wane ma ga ustaz wane ga alhaji wane ga baba ga kaka ga inna ga wacece duk suna yi mu kuma suwaye mu ba ruwanmu kawai mu duk da aka shugabanninmu suka dora mu kawai shi za mu yi yawwa su suka sani kai ma za ka sani yawwa ya ce wa haza huwa halul kathiri minan lazina yabtakiruna wannan shine halin da yawa daga cikin mutanen da suke ta kirkirin tunani da fikirarsu, su iftikaratin tunani tunani wai mutum ya tsaya ya kirkiro wa kansa wani tsari min indi an anfusihim daga karan kawunan su suke kago abu sai su ce addini sai mutum ya zauna kawai wai fikirarsa ita ce za ta bashi ibada Fikirarka za ta yi ibada eh fikira ba ta ibada fikirar ka kai amfani da ita don ka gano addinin Allah na asali amma kar ka yi fikira wai kai amfani da fikirarka ka don ka gano wani abu wanda ya fi na asalin wannan kan baka isa ba eh. fi ilimin aqida a cikin ilimin aƙida, sai dai ka bi amma ba ka gano ka kirkiro ba fa haza amrun la yajuzu wani al'amari ne ba halatta shi ba ma ka zauna ka yi tunani wai za ka ƙirƙiro wani sabon aƙida ta yadda za ka zo har ya saba da aƙidar na dauri a yanzu to wannan abu ne da ba ma halatta shi ba sam balle har a bada kofa wala yutabi'una alaihi kuma ba a binsu su akai duk wanda kaga ya doshi wannan hanyar to kakka bi shi wasahibuhu laysa ala sawabi mai wannan kirkire-kirkiren mai wannan tuntuntunin mai wannan fikira mai wannan nazarin baya kan daidai wallahu jalla wa ala yaqulu domin Allah mai girma da daukaka yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi kaga ya gama ba inda yace ku yi kokari sai dai ku yi kokarin bi amma ba ku yi kokarin kirkira ba yace wa anna hadha sirati lalle wannan ita ce hanya ta mustaqiman daidaitatta miƙaƙƙa wanda in ka bi ta ka bi daidai kuma kai ne miƙaƙƙe fattabi'uhu ku bi kawai an riga an gama share muku ku bi amma in kace ba ma ba bari ka share sabuwa za ka yi wata hanya sabuwa to ka kirkiro wa kanka bala'i ko kuma ga wani ya yi wata hanya mai kyau ta fi waccan ta Allah ɗin bari ka bi ta to ka bi bala'i Allah dai ya ce waye ga hanyar sanan ita kaɗai ce ƙwaya ɗaya kowa da kowa shi an ba shi umarni wajibi ne ya bi ba a ɗora maka ƙirƙira ba fattabi uku, ku bi wannan hanya wala tattabi usubula ko da kun ga wa'yansu sun yi nasu hanyoyin kar ku bi su don Allah ya san za a yi kowa in ya riƙa ya riƙa ya gane abin da yake yi a ilimi sai ya ce bari ya yi ƙungiyarsa bari ya ƙirƙiri ɗariƙarsa bari ya ƙirƙiri wata hanya ta damfaran kansa shi ma don ya samu girma to irin wa'annan ƴan hanyoyin kar ku bi su wala tattabi'us usubula. kada ku bi kananan hanyoyin nan fa wayanda za su raba ku da waccan siratal mustaqima fatafarraqa bikum sai su raba ku an sabilihi da hanyar Allah to ya za a yi ka bi hanya uku lokaci ɗaya, zai yi ko ka yi kabi biyu a lokaci ɗaya da ka zo kuros ga wanda ta yi gombi ga wanda ta yi cikin son ka ce duk zan bi su zai yiwu in ka yi cikin son ka tafi son in ka yi gombi kuma gombi ka yi amma ba zai yiwu duka ka bi su lokaci ɗaya ba to ga ɗariƙatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga ɗariƙatu ne wa ne sai ka ce duka za ka yi eh kai dan dariƙar wane ne amma kuma kai mai bin sunnar annabi ne hallau zai yi wallahi in kai dan dariƙa ne ka je dan dariƙa in kai mai sunna ne kai mai sunna bai yiwuwa kai hanya biyu lokaci daya ba zai to yanzu zai yiwu ne ka je ran abawo ga wannan ta yi kudu wannan ta yi arewa duk sai ka bi su lokaci daya ba zai yiwu ba eh wallahi ba zai yiwu ba to ga ɗariƙa ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda tun asali an gama yinta, sai wani ya zo daga baya shi ma ya ce ɗariƙar ne, shi ma ya yi tasa ɗariƙar, sai ka ce to ita ma na bi ta. Da kana bin annabi Muhammadu da ya zo ya ce muku to ga ɗariƙar shehu ne? ita to ita ma zan bi ta. To dole dai ka bar ɗaya kam. Kuma babu yanda za a yi kakkula duk mutumin da ya ce maka shi ɗan ɗariƙar wane ne, to ka duba ka gani ya bar abu da yawa cikin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma kama abu da yawa wanda babu shi a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don hanya biyun ba za ka haɗu ba kai dan dariqa ne kai dan sunna zai yi sai dai ka watsar da dariqu ka kama sunna ko kuma ka watsar da sunna ka kama dariqu don subul sunansu hanyoyi ga siratal mustaqim na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi ga kuma subul na shaytanun mutane da na aljannu wanda kowa ya kirkiro nashi inda zaka gane dariƙar wani dariƙar wani ba ɗaya bace kuma annabi Muhammad yace dariƙar Allah ɗaya ce siratal lahil mustaqim ɗaya ne kuma Allah yace mutaru mu riko da ita ita kadai wa atasimu bihablillahi jami'an yace wala tafarraqu kada ku yadda ku rarraba to wannan sai yazo yace in ba dariƙar wane kake yi ba kai munkiri ne ba za ka samu rahama ba wannan yace a ƙarya ne sai dariƙar shehuwa ne in ba ita kai ba kai ka shiga uku a lahira ba za ka samu ceto ba wannan yace a ƙarya ne shehun mu shi shine mai dariƙa ta gari ahli sunnati wal jama'a yace a a sai in ka bi kitabu wa sunna eh? sai in ka bi kitabu wa sunna sai in ka bi littafin Allah kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka samu tsira to sai ka dubi wa zaka bi eh? to yanzu inda ake fadda mutane kai din da kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka wai kai ne makiyin annabi sai a ce makiya annabi ne ku rabu da su don kana ganga kana yabon annabi wai su hana ka eh. ai ba sa son annabi ne shi yasa shi yasa suke hana yabawa annabi to mu sai mun yi kaga inda zaka gane sun saba wa manzon Allah manzon Allah yace an aiko ni don in kori bushe bushe da kade kade da raye raye da duk wani iskanci shi yasa nazo don in hana a dawo a bautawa Allah cikin nutsuwa sai suka ce to su gaskiya ba mai raba su da wannan kaga daga nan ma sun yi hannu riga da manzon Allah ko suka ce to tun da ba ka son a yi waƙa a yi kiɗa bari kai za mu riƙa yi wa ma ni ne na ce karka ya za ka tofa wa malam muhammadu ya ce to bari gobe in yawon ya taru kai zan tofawa eh haka ne ba kana so na na ce fa ya za ka riƙa tofawa wane yawo eh. sai ka ce to to bari in ya taru kai zan tofawa ya za ku riƙa waƙa kuna ƙarya kuna kai mutum inda bai kai ba kuna ta yabon shi eh waƙa ba a yi addini ba ne ku karanta to bari kai za mu yi wa ma kai za mu yi wa kai za mu yi wa ko ba ka ba ne sai suka riƙa rusa ganga suka ce to bari masallacin ma sai mun yi har a masallaci sai mun yi wai kuma su ne masoya annabi kaga an akkasa abu kuma mutane da yake Allah ya taimake su da mummunan basira wai kuma sun yarda da su wai kai da kake kiran su a zo a rungumi sunna wai kai ne makiyin manzon Allah kai abun ma ko kama ya maka ka je ma baka da ilimi baka da hankali eh? Allah saka da hujja ba ce da To wannan Allah yake wa anna hadha tiradi mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. In kuka bi waɗannan hanyoyi hanyoyi wallahi za su raba ku da hanyar Allah kwaya ɗayan nan. Wa ayyu sabilin yukhrijuna mu kan duk wata hanyar da za ta kutar da mu an siratil mustaqim mu bar siratal mustaqima fa nahanu narqubuhu wallahi za mu warfar da ita duk wanda ya kawo mana wata hanyar da in mun bi ta za ta raba mu da siratal mustaqim za mu warfar da ita kawai mu ce ba ma so insha Allah yawwa walau kana sahibuhu yaqsidul khaira ko da mai ita din ya zo da nufin alheri in dai ba daidai bane ba ruwanmu ka je ko da da alheri ka shigo ba za mu yi ba wani ya duhu tsayi ba ko da yana da kyakkyawan niyya to amma aikin da yake so a yi din ba mai kyau bane wa nahnu la nutadihu ala zalika mu ba za mu bi shi akan haka ba wa huwa in istamarra ala qadi'atihi ko ala qada'ihi idan har ya doge ya ci gaba da wannan kuskure nasa fasa ya ulu ilal halaki a gaba za ka ga abun ya juya ya koma halaka duk wata bidi'a da farko za a zo maka da ita mai kyau muna so ba na muka sai ido amma ya zuwa maulidi za ka ga an kawo ta yar kaɗan ta yi daidai da gaskiya tana kama da gaskiya a bana a tashi ana juya ta ana juya ta tana girma tana girma sai ka ga ta bayyana halaka tsantsa yanzu inda tun farko mutanen nan da kide-kide da wake-wake suka zo za a bi su sai da suka zo a hankali da in an zauna a hankali ake zikirin eh, la ilaha illallah la ilaha illallah da tun farko sun zo suna faduwa suna tashi ba mai bin su da sun shigo da ganga tun farko ba mai bin su to amma sai da suka ji abun a hankali a hankali a hankali zamani na wayewa turawa suna shigo da kayan kiɗa yara ana canja su na da ba su ne yanzu ba sai aka ce to ai don kun yi rawa da mace ma ba ku don kun yi waka kana bayarwa yan mata na amsawa ba ku to abun kuma zamanin da ake ciki kuma shi ake yayi kuma abun dama ya kamata ka ji kiɗa musulunci ya haramta sai aka ce to ga sabo shi addini ne ma eh kaji yanda ake rakwa kala-kala masu daɗi eh wallahi ba daɗi ba kyau ne kawai amma kai kanka ka san in kaji yanda wasu matan suke raira abun malam eh. sauti na tashi eh, akwai daɗi amma ai ba kyau to yanzu akwai matashin da za a ce masa wannan abun ya yi shi addini ne ya ki sai wanda Allah ya zaba sai wanda Allah ya zaba shi an ce kiɗa dama ba ke yana jin haushi kuma yana so ya sha kiɗa wallahi gashi musulunci ya hana in ka zo kana yi na gaba da kai su rena ma sai aka ce to ai wannan halal ne shi ke nan sai aka zo yanzu kusan an juye ma kowane makaɗi mawaki ma sai ya yi bege a ciki don ya karbu mm. Eh. Eh, duk masu diraman nan duk su ne masoya annabi wai yanzu eh, malaman sunna kuma su ne makiya annabi ku duba upside down ta la nutabi'u wallahi mu ba za mu bi shi ba ala zalika akan haka wa huwa in istamarra ala ala kadaihi fa sayulu ila al don mun san in ya ci gaba duk da cewa ya fito mana abin da kyakkyawar manufa da tsari mai kyau amma tun da dai ya saba wa sunna ya saba wa asali ba za mu bi ba dan a kwana a tashi wallahi zai haɓaka ya koma halaka banza don haka kar ma ka so madi yauwa li'anna man taraka ɗariƙar sahiha fi safarihi ko da tafiya za ka yi a duniya za ka makka sai ka kama hanya amerika yaushe za ka iso daga nan ina amerika take yamma makka ba to sai ka yamma ba mai hana ni zuwa makka wallahi ba mutumin ana cewa in gabar ce kai ni fa makka za ni da muku ba mai hana ni kuma to duk mutumin da ya bar hanya mai kyau fi safarihi a tafiyarsa wa akaza ya madiyati sai ya kama hanyar da za ta lalatar da shi ta tozarta shi ta kai shi mahalaka halaka to ya halaka wannan na farko kenan amma rajulul akhar ɗaya mutumin kuma kaga wannan shi da kyakkyawan manufa ya ɓadda mutane go to na biyun kuma fahuwa muta'ammidun lil khuruji shi da gangan ya bar gaskiyar da gangan ya sani sunnar manzon Allah shine addini ya sani bid'an nan ya san bid'a ce amma yana dan cin abu a jikinta yana dan samu kuma bai so ya ga an kauce mata yana so ya ga duk an bata li'anna man taraka dariqas mm, abun nan ko fa huwa almutaammidu shi da gangan yake yi lil kuruji da wannan fita tasa wa huwa ya'rifu alhaqqa ya san gaskiya ya san gaskiyar wa ya'rifu kuma yana sane da anna ma karaja ilaihi batilun ya san abin nan da ya fito ya kama banna ce ya san ƙarya ne abin da yake kai wancan abin da ya bari ya san shi ne gaskiya wannan abin da ya kama ya san barna ce lakin ya ta'ammadul kuruja amma ya yi fita ne da gangan anil haƙƙi ya bar gaskiya. bi ji idlalin nasi don ya samu ya da mutane kawai manufarsa kenan ya da jama'a al'awwal qasduhu islahun nasi na farkon shi yana so ya gyara mutane amma kuma bai kama hanyar gyaran ba don ya samu mummunar tarbiyya shi ma na lakinnahu lam ɗari dariqa sahiha bai samu hanya mai kyau ba wasani na biyu kuma qasdu na nasi shi dama da niyyar ya ɓadda mutane yake yi ya san ba gaskiya yake yi ba ya san kuma ya bar gaskiyar amma yana kiran mutane su ma su zo su baka nufinsa kenan idlalin nasi ɓadda mutane wa sarfuhum ani ɗariƙi sahihi ya kawar da su daga kan kyakkyawar hanya fahaza shaiɗanu to wannan shaiɗani kenan li'anna shayatin domin su shaiɗanu yukhrijuna an-nasa ani siratil mustaqim ko da yaushe kokarin su su fudda mutane daga waccan hanya ta Allah siratal mustaqim yaqulu iblisu lirabbihi azza wa jalla ku dubi abinda iblis ya gaya wa ubangijinsa mai girma da daukaka shaydan abinda yace wa Allah yace la udanna lahum siratal mustaqima wallahi sai na zauna musu akan hanyar ka mai kyau ba za su bi ta ba zan zo in tare ta duk wanda zo hin zayyana mar mai kyau in ce bina sai ka tawo kiryan kiryan sai wani shaydan ya ce maka bina sai ka tawo kiryan kiryan sai wani ma ya ce maka bina wani shaidanin farko bai isa ba zai gagari na farko sai ya je a na biyu sai ya ce kai anya wannan anya ba gaskiya ba sai ya bi rabata wani kuma ya gagari na farko ya gagari na biyu sai ya je a na uku sai ya bata wani kuma na ɗaya da na biyu din duk zai gagare sai ya je na hudu sai ya ce bina sai ya duba ya duba sai ya ga abin da ya burge shi sai ya bi don kowa da abin da yake burge shi yace la aqudanna lahum siratakal mustaqima suratul a'raf yuridu an yasrifahum anhu ila eh, ila munharifa yana nufin zai kange mutane daga siratal mustaqim zuwa ga turuqul munharifa ya ɗora su a kan ɗariku hanyoyi almunharifa munharifa wa'inda suke karkatattu wa'inda suke karkatar da mutane daga zarar ya ɗauke ka daga kan siratul al-mustaqim sai ya dora ka akan wata ɗariƙar da za ta kauda ka daga kan musuluncin asali sai ai ka baka bid'a a ce ka je kai kai an gafarta ma dama kuma abin da nake neman gafara to an ce an gafarta ma duk abin da kai an yafe ma je ka karike rike har ka yadda ka saki in an shiga ba a huta. eh ka ce kabari yau in ba kabari ba ka ce wai na shiga ban huta ko na gane gaskiya ne inda za ka gane abun akwai batarwa wai tokar ka shiga ka huta fa in an shiga ba a huta to ka san akwai wani abu watakila wata ran zan gane kuma wai ko na gane kar in bari to wallahi ba kabari ba ne barin ga. daga zarar ka gane abu bai yi babbar shi kawai آتي لا ما هو مش بابا الله يسوي نعم نعم تو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا ya buga wa wannan misali na lagun ko siratal mustaqima da ce zan kange su daga hanyar ka mai kyau in zo musu ta gaba in zo musu ta baya in zo musu ta hauni in zo musu ta dama ta ko ina mutun ya kullo sai na dora shi akan wata ɗariƙar daban sirat daban wata hanya daban wata subul cikin ɗan hanyoyin nan subul subul subul sai na samu wanda na damƙa mar har hagu da dama gaba da baya duk sai na zo musu to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali hina ma kadda kadda mustaqiman sanda ya tara sahabbansa sai ya zana musu wani zane ni kakke a ƙasa sai ya zana shi ni kakke bai karkata ba kaɗa kaɗan mustaƙiman wa kaɗa haulahu hududan ukura sai ya bi gefen duk sai ya zazzana ƙanana ƙananan zane kamar yadda kaga ƙayar kifi kaga ƙayar kifi tsakiyan gashi nan mike ko ba wa'yan sun yas yas yas yas yas sun zo sun like masa yanzu in kana bin wannan doron in ka kauce ka bi wani dan karami saboda ya maka kyau ba za ka gangara ba gabcewa za ka yi ko don kawar na tsakiyan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zana guda ɗayan sai ya bi gefe gefe gefe sai ya yi wasu ƙanana ƙanana suka zo suka jona wa wannan ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ƙananan zanen faƙala sai ya ce lilkafil mustaƙimi sai ya ce kun ga wannan zane miƙaƙƙen nan na tsakiya ha za siratun lai shi ne hanyar Allah wannan shi ne addinin Allah na asali Shi ne na asalin kun ga ƙananan nan in kuka bar wannan doron na tsakiya kuka bi su to kun bar asali Shi ne lahi wa qala lil khududil ukra sai yace wa'annan kuma ƙananan hanyoyin nan wa subul sune wanda Allah yace as-subul wala tattabi subula kada ku bi 'yan hanyoyin da wayansu suka kago muku fatafarraka bikum an sabilihi su raba ku da hanyar Allah ta asali ala kulli sabilin min ha shaiɗanu. kuma kowane daya cikin ƙananan hanyoyi na yana da shaidaninsa wanda za a danganta shi da wannan hanyar a ce wannan hanyar wane kenan kuma kana tahowa za ka zame shi a tsaye ko shi ko wakilansa suna kira binan akwai falala binan za ka samu kaza binan ranar kiyama akwai kaza binan in ka sake ka bi kuma ka halaka kana wucewa ta nan kuma sai ka samu wani shaidanin ma ga hanyarsa sai ce binan ko shi ko wakilinsa suna ta kira yace wayannan ne asubul ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u an-nasa ilayha kowace karamar hanya tana da shaydanin da yake kira mutane akanta haza misalun wadihun yace wannan misali ne a fili gashi in ka kalli misalin da manzo Allah ya yi ka kalli halin da ake ciki yanzu ya ka gani misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da halin da ake ciki tun a lokacin fa ba ma dariqum ba wata kungiya ba dariqa ba komi siratal mustaqima din ne tsantsa amma yayi wannan misalin yace to za a yi yanzu ba a yi ba yanzu kuna eh? to kuma kai kana da wannan tarihin sai ka yadda sai ka bar siratal mustaqima ka bi ga sabilullahi sai ka bi subul ghayrullahi ga sabilullahi ka bi subul ghairillahi ga hanyar Allah sai ka bi hanyar wani Allah saboda dai shine manyan ku suke yi ko yan wajen ku ko yan garin ku ko yan gidan ku suna yi kai ma sai ka yi eh a fili ka ganta mai kyau ce ta ma fi kyau don yanzu bidiya ta fi ai ta fi daɗi don abu da yawa zaka ji kawai ba komai ku yi ai shehu ya ne ya ce ne hmm, to kuma ai sani don akwai wanda suka ce masu shehu ne ya yi su eh. shi ya yi su, shi ya yi ruwan su, shi ya yi komi ya halicce su kuma shi suke bauta mawa kuma a fili suka faɗi ba wai a koyi ba kaga abu ya fara girma ke suka ce lam yalid wa lam yulad shi ba aihuwarsa aka yi ba ba a haife shi ba kuma aihuwarsa ma an ka faɗi ƙarya kai to waye zai haife shi waye isa a ce shi ya haifi shehuwa ne ƙarya ne duk wani annabi bayan sa yake don shi ne ma ya turo su haka suka ce wannan kenan balle kuma ka koma a kafirai masu kiran mutane akan kafurci su a fili suke ai su ɗungurungun ɗin musuluncin suke kora su kawai a bari gidadanci ne addinin musulunci yanzu ya zama gidadanci addinin ɗan da ne in kuma za ku yi to ku gyara shi ta yadda za a zo a tafi daidai da dokokin duniya na yanzu yau wato shi kenan sai a yi da ku amma in ka ce na asalin za ka yi to kai fa kana kawo barazana wa duniya yawwa armen duniya su shi kawai a bar qur'ani a bar musulunci a daina bin annabi muhammadu shine aqidar armen duniya qur'ani kar abi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kar abi shi musulunci kar ayi shine aqidar arna a yanzu kuma manufarsu su yi hanyar da za su yi su ga sun raba mutane da Qur'ani su bi hanyar da za su bi su ga sun raba mutane da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su bi hanyar da za su yi su ga sun raba mutane da musulunci ko da kuna riya musulman ne su dai burin su su ga ba musuluncin kuke ba kuna riya ƙura'ani amma ba ku aiki da shi an bar muku shi kuna riya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku bin shi kuna riya addinin musulunci ba asalin kuke yi ba kaga shi kenan burin su ya cika sai kaga wata rana ana cewa duk ɗaya ne eh, sai a dawo ana cewa duk ɗaya ne Allah ya tsali هذا مثال واضح ويطابقه ما ذكره الشيخ yace wannan misali ya fita a fili duk mai hankali zai gane yi daidai da kuma abun da Sheikh Imam Al-Barbahari ya faɗi Ya yi daidai da wannan fassara ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan misali da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi. ashe bayanin Imam Al-Barbahari yana koyi ne da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yayi shi ya ce yana mu mudabaka da wannan misali na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innal ladhi yakhruju bin nasi an siratil mustaqim ila tsibirin muhdasa al muktadia don jin mutumin da yake fitar da mutane ya raba su da siratal mustaqima ya ɗora su akan wasu 'yan hanyoyi wayanda suke ƙagagu na bid'a la yuridu lahumul khaira wallahi ba alheri yake nufin da shi ba ba alheri yake nufin su da shi ba duk mutumin da zai raba ka da hanyar Allah ya dora ka akan ta wani ya raba ka da hanyar manzon Allah ya dora ka akan ta wani wallahi karama ka ji a jikinka ko da wai wai alheri yake nufin ka da shi yana nufin ka da sharri ne kawai wa inna ma yuridu lahumul halak kawai yana son ya hallaka su ne ya raba su da musulunci wa huwa shaytanu kuma shi shaytani sawa'un kana min shayatin jinni aumin shayadinil insi ko ma waye daga shaidanun mutane yake ko daga shaidanun aljanu alaina anna hadara dalle ne akan mu anna hadura min haza ashadd min al hadai ko lalle ne mu tsoraci irin waɗannan mutane matukar tsorata mu gargadu da shi matukar gargaduwa kar ka yi wasa wallahi za su yaudare ka ko da wai karka yi wasa min al'awwal tun daga wancan na farko wasani da wannan na biyu wancan wanda shi yana da kyakkyawan manufa amma kuma akan bidiya da wannan wanda mummunan manufa ce ta fito da shi dama ya ɓadda mutane duk ba alheri karka bi su matukar abin da suke yi baya kan daidai to karka bi su na nake na To, li'anna haza ya ce domin wannan muta'ammidun li'izlalin nasi, kaga shi dama da gangan yake wancan na farko ba muta'ammidi ba ne, amma kuma bidi'a ne, ko? Wannan kuma dama da gangan ne, to waye ne na gari? kitte ba mai ba abun bi a ciki qauluhu wa huwa dhallun mudillun shaytanun muridu da yace batacce ne mai batarwa shaydani ne kangarare ai huwa dhallun fi nafsi shi kansa ya bata wa mudillun li ghairihi kuma yana so ya badda wani shi batacce ne ya bata kuma in ka bi shi kai ma ka bata wa huwa shaytanun muridu shi shaydani ne muridi mutamarridun yuridu sarfan nasi manufarsa ya kau da mutane an istirabil mustaqim su bar tafarkin Allah madaidaici qauluhu haƙiƙun alaman arafahu da yace lalle ne tabbas wajibi ne akan wanda duk ya gane shi an yi haziran nasa minhu ya gargadi mutane da binsa wai bayyana linnasi qissatahu kuma ya nuna wa mutane labarin sa li Allah ya ka'a fi bid'atihi don kar mutane su fada ko li Allah ya ga bi ya adun fa halik don kada wani ya fada bid'ar sa shi ma ya halaka kaga idan mutum yana yi an kyale wani sai ya bi amma daga yayi aka ce kai bid'a ce wannan bid'a ne to ba mai bi tun farko wallahi da an samu tsayayyu suna kore bidiyoyin nan daga an kawo su a kore daga an kawo su a kore da ba za su kafu ba to amma an kawo su an kyale an kawo yau an kyale an dada an kyale an dada an kyale to ya za a yi wa'yansu ba za su bi ba jahilai sai su yi ta bi to don haka lalle ne a tsawatar wa mutane don kada su ma su zamanto mabiya bidi'a din ai hazal ladhi karaja anil haqqi mutumin nan da kuka ga ya fita daga fin gaskiya amidan da gangan la yujuzu sukutu an bai halatta ai shuru a jalishin. bai kamata ku yi shuru ba eh, ku fito fili ku faɗi kar ku ji tsoro ku fita ku ce bid'a ne wallahi baya cikin musulunci yauwa. bal yajibu wajibi ne an shafa amurku, a kwaye sirrinsu a tona a asirinsu a bayyana al'amari wa a hizlu wato khizhu a ainihin fallasa tozartarsa taɗewarsa hatta ya azzarahun nasu har mutane su tsorace su sai ku fito fili ku faɗa wa mutane sirrin al'amari ta yanda wani mai rabo duka zai tsorace su wala yi nasu ararun, kada ku yadda da abin da ake faɗi a ruwanka kowa yana da ‘yanci yauwa mutane suna da ‘yanci kun san a wata aƙida ce sabuwa eh, eh to ba ruwanku da wannan aƙidar wai annasu ahraru mutane na da yanci fi ra'ayi kowa yana da yancin ya bayyana ra'ayinsa don haka in ka zo kana wa'azi ba ruwanka da wani ka yi abin da yake gabanka to ya za a yi ka yi abin da yake gabanka ga wani ya bata shi eh abin da yake gabanka din gashi an bata shi sai ka kyale eh ka ce yana da yanci to tunda yana da yanci ni ma ina da yanci ya ɓata mun addini zan gyara ko kuwa to da yawa sai ka jana ta, ai mutane suna da yanci ahrar suna da yancin kansu fil ra'ayi a wajen ra'ayi don haka kowa yana da ra'ayinsa hurriyatul kalima mutum yana da hurriya yanci na faɗin kalmar bakinsa duk kalmar da kake son bayyana ta kana da yanci ka bayyana itiramun ra'ayi kuma lalle mutum ya girmama a ra'ayu da gairi ra'ayin wani ka girmama ra'ayin wani karka bata mata yawwa ka yi naka kuma ka girmama na wani karka bata mishi karka taɓo kowa to ya za a addini ya dore eh da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wayannan suna lata wayannan suna uzza sai ya kyale eh bai fito fili yace shirka bane bai fito fili ce ba kyau ba to wai so ake kai karkace kowa abin da yake ba kyau yana da yancin yayi kalmar da duya furta karkace karkace yayi kuskure wai yana da yanci hurriya na aqida hurriya na kalamai hurriya na ra'ayi kowa wai a bar shi akan ra'ayinsa kawai wannan kaga wata ɗabi'a ce ta turawa da suka kawo mana don su ɓadda musulunci ko suka ce kowa yana da yanci yayi abin da ya ga dama shi yasa aka kirkiro siyasa yaro karami sai ka je yana zakin dattijo waya ce ai yanci ne don Allah ina aka irin wannan akida a gargajiyance ma yaro bai san darajar babba ba babba kuma bai da kunya gaban yara shi ma sai ya fito fili in yara sun yi shi ma ya fito ai kafa bar juna to wai addinin musuluncin mu ma haka ake so mu maida shi wai ko an bata mana mu shiru ko an kawo na ba an ce shine addini mu ce eh mu ma mu yi namu kowa a bar shi yayi nasa kar a taba to ai da haka za a badda mana musulunci don haka kar mu yadda da wannan hurriya eh hurriyatul kalami wa hurriyatul ra'i wa intiramu ra'ayil ghairi wannan duka ba addini bane kama eh, nuna bihi la'ana kamar yadda suke ta ainihin wato munamunan abun a yanzu yanzu ana na ana ta munamuna ana ta kokarin a tabbatar da abun nuna don aka ce dandana kai da kake abunka na a daidai baka gane mai suke nufi ba suna nan suna dan abun kuntun hakan nan a koyi za a je a sirri sai a zo a fitar da abu wanda ba shi ba kamar yadda wannan yaron da ya ana sallah an daɗe kawai zai yi karanta shi Allah bani aljanna ka zai ni da wuta ya tafi aka kai karansa ya ce to wayya aka yi ya ce ya eh, to ni na yi sallah ta kawai na karanta kaza fatiha na yi sallah ya ce Allah ka raba ni da wuta ka bani aljanna to amma kai da ma'azu ban san menene kuke mu dandana a kai ba amma dandana ta kuma anta wa ma'azu la ta'rifuhu ban san gunagunan da kuke ta yi ba yin ba kun dare kuna ban san me kuke nufi ba ya ce a mu ma ba mu wuce nan ba yawa mu ma ba mu wuce mu samu tsira daga azaba ba mu samu aljanna kun gane mu dandana ko Allah ya gane da na'am yace kama idan nuna bihi al'ana min ihtiramir ra'i sai kaga ana girmama kowa wai ana girmama ra'ayinsa ko da ra'ayin mummuna ne ihtiramu ra'yi da akhar fal mas'alatu laysat mas'alatu ra'i to ai mas'ala addini ba mas'ala ce ta ra'ayi ba addinin musulunci ra'ayi ake bi ba ra'ayi bane al mas'alatu mas'alatu ittiba'in mas'ala ce ta bi yauwa matsala ce ta bi bi kawai ake yi ba ra'ayi ake kirkirowa ba duk wanda kaga ya kirkiro nasa ya ce in ba shi aka yi ba bata ne wancan ma ya kirkiro ya ce in baka ciki ka bata wancan ma ya kirkiro in baka ciki ka bata duk a ce kuma shine daidai a'a duk ɗaya ake so a yi shine bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mas'alatu ittiba mas'ala shine bi kawai don an gama yin komi yanzu bi kawai za a yi ba wai an ce ka je ka yi amfani da hankalinka ka kirkiro ba ni ma in yi amfani da hankali na in kirkiro ko kuma in je in yi amfani da tunani na in biwa ne kai ma ka ga dama ka biwa ne ba a'a matsala ta bi ce a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bi siratal mustaqima kawai don an gama yin komi ba sauran ra'ayi ba sauran tunani bi ake so yanzu kowa yayi nanu kadara sama Allahu lana dariqan wadihan mu kam Allah ya riga ya zana mana hanya bayyanan hanya a fili ga tana don haka ba sai mun tsaya muna lalubin inda zamu bi ba wa na lana kuma da ya zana mana ita sai yace da mu siru alaihi isiru alaihi ko sai ce to ku tafi kai. da Allah ya zana ya aje mana addini sai ya ce mu bi ta kansa mu tsaya mu rike shi hina ma kala lokacin da yace wa anna hadha siradi mustaqiman sai fatta uku. Ya yace to ga hanya ta madaidaiciya miƙaƙƙa sai bi uku ku bi ta kaga ashe ba abin da ya rage wa kowa sai bi duk girman iliminka duk girman mukaminka bi ne kawai za ka yi kamar yadda ni ma da bani da ilimin bi zan yi to haka kai ma bi za ka yi amma ba wanda aka ba shi ikon ya kirkiro an gane ko duk bi ake so a yi fa'ayu shaksin ya tina wairidu minna an na kuruja an haza ɗari. duk mutumin da ya zo mana yana nufin ya kawar da mu daga wannan siratul mustaqima, ya fitar da mu daga kai fa'inna na awwalan na rufuru farko dai za mu kore mu kwaɓe shi mu ce kai ba ruwanmu ba za mu yi ba narfa da farko za mu warbar da bayaninsa kawai ba za mu karfa ba an gane ko ƙauluhu wasaniyan na biyu nubayinu kuma bayan mun warɓar za mu bayyana wani hazirun nasa kuma tsoratar da mutane to kun ji ba abin da wa'insu suke yi yanzu suna kiran mutane zuwa ga abu kaza da kaza wanda wannan abun kuma halaka ne kar ku yadda ku bi su ku bi Allah ku bi manzon Allah bayan ka ki ka bi to kuma ka bayyana wa duk wani ne bin Allah ka nuna masa wannan hanyar mummuna ce kada kai shuru. wala ya tsauna as-sukutu shiru kadai ba zai ishe mu ba wallahi in ka gane kai ba za ka bi ba sai kai shuru. to ai wani bai gane ba ka ganar da wanda bai gane ba as-sukutu an hula ya shiru kawai mu mu bari ba za mu bi ba mu yi shuru. wallahi ba zai wadatar ba li'annana idza sakatna anhu idan mu muka yi shuru muka kyale wato yagatarra ko bihin nas da yawa wayansu mutane za su rudu da shi sai su ɗauka abin da yake daidai ne karshe ma har su watsar da na kirkin su kama nasa lafiya ma idza kana sahiba fasahatin musamman ma in yana da fasaha wa yana da harshe wa kalamin yana rubuce-rubuce sai ɓadda mutane wa saƙafatin ya samu ci gaba ilimin zamani yana da iya yanda zai iya shiga kwamfutoci ya watsa abu to in ba a samu waɗanda za su yi raddi ba Allah ya mamaye mutane sai ɓadda jama'a fa innan nasa domin mutane ya tsarru na bihi sai su rudu da shi wa yaquluna hadha alhalun, sai su ce kai wannan ma'abocin al'amari ne mai ilimi ne ya san addini saboda suna jin yana kawo musu bakin abubuwa su ce kai ilimi sai wani sai kaji hadha min al hadha min al mufakkirina kai wannan akwai mai zurfin tunani ne fama huwa hasilul ana kama huwa hasilul ana ko kamar yanzu haka yake faruwa yawanci yan zaƙin baki suna nan sun ɓadda mutane ba irin buge-buge da rubuce-rubuce da ainihin ture-ture da ke tura makaloli ga sunan kala-kala kowa sai ya zayyane-zayyanensa sai ya tura a kwamfuta kawai ana ɓadda mutane ko a tara jama'a a yi musu misali a harɗe su a harɗe su a ɗaure su da misali saboda akwai fasahar iya magana sai a halakar da su shi yasa yake wato kamar yanda yake a yanzu yawanci kama huwa hasilul an fal mas'alatu khatiratun jiddan yace wa wallahi wannan mas'alar tana da hadari kwarai ba karamin hadari bane take da shi wa hadha fihi wujubur raddi kuma lalle wannan al'amari ya zama akwai wajibci na ayi raddi alal mukhalifi akan duk mutumin da ya saba wa sunna ya saba wa karantar qur'ani ayi masa raddi kar a shi. in aka kyale shi fa zai ɓadda mutane in dai har al-mukhalifi aksu ma yaquluhu ula'ika ya na sabanin abinda wa'ancan mutane suke cewa oturukun da wai ku daina raddi wa mutane kaza haka ake fani duk abinda kuka ji suna yi ba ruwanku da su kar ku yi musu raddi hakan zai kawo fitina wada unnasa ku kyale mutane kullun lahu ra'ayu kowa yana da ra'ayi wa tiramuhu da kuma irin mukamin da yake da shi a bashi matsayinsa a girmama shi a bar shi da ra'ayinsa kai ma kai naka kowa yayi nashi to addinin musulunci haka ake yaushe zai yi yaushe zai wanku gaba ɗaya sai a dabaibaye shi da shirme ka kasa gane ma na asalin shi yasa malamai irin waɗannan ba su zauna ba suka yi ta amfani da basirarsu suna raddi gashi nan mu ma har muna samu muna karantawa an gane ko <coughs> wa hurriyatu ra'ayi wai mutane suna da hurriya yanci na ra'ayi wa hurriyatil kalimati suna da hurriya yanci na magana bi ta tahlikul umma wallahi da haka al'umma suke halaka irin wannan shi yake hallaka mutane a ce faɗi abin da kaga dama ka bi abin da kaga dama ka bi wanda kaga dama ka bi ra'ayin da kaga dama kawai in abu bai maka ba ka watsar da shi ko da daidai ne ka bi abin da kaga ya kwanta maka rai ko da kuskure ne wannan mummunar ra'ayi ne kuma mummunar aƙida ce kada mutum ya kuskura irin wannan aƙidar ta shigan masa sannan kuma in kana da damar da za ka yi raddi in ka ji za a kushe sunna ka yi raddi in kana da dama za ka yi raddi wa tauhidi in ka ji shirka za ta lullube ka yi raddi in ka ga bidi'a ta lallabo za ta ture muku sunna ku yi raddi lalle kar waccan aqida ta rinjaye ku as-salafu su sahabbai ma sakatu anil amsa an amsali haulai ba su yi shiru ba kamar irin wayannan miyagun mutane na yanzu da suka yi shiru su sahabbai ba shiru suka yi ba duk inda suka ji baraka za ta tinkaro musulunci sai su tashi sai su yi raddi a kanta sai su mai da martani su ba shuru suka yi ba bal fadahuhum sun fallasa su wa raddu alaihim suka yi musu raddi li ilmihim da iliminsu bi hadarihim alal al'umma saboda kasancewar in an jale su za su zama hadari a wannan al'umma ta musulunci in aka kyare su ba a musu raddi wallahi za su zame wa mutane hadari wananu mu a yanzu la ya ta'una an naskuta an sharrihim ba wai mu yi shuru kawai mu kyale sharrin su babal la budda min bayani ma an zalallahu. dole ne mu bayyana abin da Allah ya saukar in ji malam yace ba wai mu yi shuru kawai ba in sun kawo mana talla mu ce ba za mu bi ba amma mu yi shuru mu din mu tashi kamar yadda suke tallar bidi'a, mu mu yi tallar sunna kamar yadda suke tallar shirka mu mu tallar tauhidi kamar yadda suke tallar wani musulunci mu mu tallar musulunci wa illa in kuma ba haka ba fa inna na nakunu katimina min allazina qala Allahu fihim sai mu zama mun boye ilimi in dai mun yi shiru sai mu daidai da mutanen da Allah ya faɗa yace a innal ladina yaktumuna lalle waɗannan da suke boye ma anzalna abinda muka saukar min albayyinati na hujjoji bayyanannu wal huda da shiriya min ba'di ma bayyanahu lin bayan mun bayyana shi ga mutane to ulaika fil kitabi a cikin littafin Allah ga gaskiya a Qur'ani ga gaskiya a hadisatafan hadisan manzon Allah Allah ya bayyana manzon Allah ya fassara sannan abun karraga shi wayansu sai su zo ku koye shi sai su ki fitowa fili su faɗe shi bayan Allah da manzon Allah sun bayyana min ba ma bayyana lin-nasi fil kitabi Allah ce to ulaika irin wa'annan mutane lahu Allah yana tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna duk wani ne tsinuwa yana tsine musu albarka ba wai an tsine musu an gama ba ana ci gaba da tsine musu to ashe idan har ka gane kuskure kai shuru in aka bata musulunci aka yi shuru to sai a shiga cikin wannan la'anta mutum ya yi daidai da masu ɓoye gaskiya don haka raddi ake mai da martani ake ba sassauci game da abin da ya shafi addini ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum la'inuna fala yaqtasiru al'amru al'amarin bai takaita ba alal mubtadi akan ne bidiya idan mutum yana bidiya karkace tab ya shiga uku kai da kai shuru ma baka ce ba kyau ba ka shiga uku kware eh? da gaske kana malami ko dalibi ana bidi'a. kai ba ka yi amma ka yi shuru ba ka raddi to kai ma ka shiga uku a ah, cewa ya fala ya tasiru al'amru ala al-mubtadi al'amarin bai takaita kan mai bid'a babbal ya tanawalu al'amru man sakata an al'amarin ya shafi wanda ma ya sani ya yi shuru in ka sani ma kai shuru kai ma abun ya shafe ka fa innahu ya az-dhammu wani iqabu azzammu ikabu ko zargi da ukuba sai shafi mutum za a zarge ka me yasa baka faɗa ba me yasa baka tsoratar ba me yasa baka yi raddi ba me yasa baka kare sunna ba me yasa baka kare tauhidi ba me yasa baka kare musulunci ba kuma kana da damar da zaka yi li'anna al bayan don abin da yake wajibi akan ka shine ka bayyana wa tawrihu lin-nasi ka fassara shi dalla dalla ga mutane wa hadhihi wa hadhihi rududi wannan shine wazifa na ainihin yin raddi a kan kowace matsala da ta zo ta saba wa addini al wanda yake raddi wanda za a yi shi da ilimi al-mutawaffira al'ana wanda yake gudana yake faɗaɗa a yanzu shi yasa maktaba da ainihin wurare ofisoshi na musulunci da ainihin wurare na ainihin wannan wuraren shiga a yi nazarin addini duka suka tashi haikan da maɗaba'o'i masu buge-buge da rubuce-rubuce suka tashi haikan suna ƙoƙarin tabbatar da sunnar manzon Allah kamar yadda manzon Allah ya batta suna ƙoƙarin kare ta suna kore bidiyoyi suna ture shirka suna tabbatar da aƙida ta asali Shi ne malam yace shi yasa kake gani yanzu ainihin aka tashi haikan wazifatun rududi wazifa ta mai da al al'ilmiya na gefen ilimi al-mutawassira wanda yake faɗaɗa al'ana a yanzu fil musulmi muslimina a maktaba maktaba na musulmai kullu a gaba ɗayanta kamar yadda aka yi mana ɗaba na wannan littafi gashi nan yanzu Eh, ibn al-fawzan ya zo yayi bayani yayi bayani ya fassara masu bugawa suka buga masu watsawa suka watsa aka tura shi a duniya ko ina gashi har muna karanta an gane ko fa kulluha tazubbu an tariqil mustaqima dukkan su suna kokarin kare hanyar Allah kare addinin musulunci siratal mustaqima kar a ta wa tuhazziru min haula'i suna kokarin wa mutane kada ku yadda ku rinka bin irin wa'ancan masu muguwar ra'ayi fala yuradu hadhihi fikra ba mai tallar irin wannan tunani irin wancan tunani nasu ba wanda zaka ji yana tallasta. <coughs> fikratun a fikiratu hurriyatir rai wannan wanda ake ce masa wai fikira na hurriyatun ra'i duk wanda kaje yana kallar wannan fikira ta hurriyatu ra'ayi wai ai kowa yana da yancin ra'ayin yin ra'ayin kansa to babu wanda zaka je yana kallar wannan ko hurriyatul kalimati kana da yancin yin kowace kalma wa hurriyatu ihtirami da gai akari ko akari da kuma hurriya ta girmama wani to babu wanda yake da irin wannan tsari illa al-mudhi illa al-mudallil katimul lil haqqi sai mai ɓadda mutane wanda yake ɓoye gaskiya shi ne za ka ji yana cewa to ina ruwanka da su ka yi harkar gabanka to ai harkar gaban nawa kenan musulunci kuma an bata mun shi sai in bari harkar gabana shi ne sunna kuma ana ƙoƙarin bata ta sai in yi shiru ni su ba su yi shiru ba su da suke barna kai da kake ƙoƙarin gyara kuma kai sai ka yi shiru ya ce to duk wanda ka kaga yana da irin wannan ra'ayin na a yi shiru a daina faɗin gaskiya mudallilun ne sannan kuma katimun lil haqqi mai bakarwa ne sannan mai ɓoye gaskiya wanda Allah subhanahu wataala yace innal na yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun nanu qatanna al haqqa mu fa manufar mu gaskiya in ji malam yace mu kan manufar mu gaskiya kawai na an nukhrijan eh, miko ma na an nujarrihan nasa ba wai muna so mu bata mutane ba ba wai manufar mu mu fito fili mu bayyana sunna mu bata bidiya don mu bata jama'a bane a manufar mu tabbatar da gaskiya au na takallama nasi ba wai mun fito don mu yi magana akan mutane mu bata su ba qasdu huwa bayanul haqqi manufar mu shine mu bayyana wa mutane asalin gaskiya faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur in muka bayyana wanda ya ga yana so sai ya bi wanda ya ga bai marba kuma sai ya bari dora mutane akan gaskiya wannan kuma sai Allah a bayyana dai in aka bayyana mai rabo sai ya bi mara rabo kuma sai ya kangani wa hadhihi amanatun hammalaha Allahul ulama yace don wannan amana ce Allah ya dora wa malamai malaman sunna Allah ya dora musu amanar fadin gaskiya idan kaga mutum yana kokari yana munamuna yana tsoron fadin gaskiya to ba malamin sunna bane malamin sunna baya shakkar fadin gaskiya koda wanda ya kauce wa gaskiyar babansa ne koda wanda ya kauce wa gaskiyar yayansa ne ko sarkinsa ko dan uwansa ko mawaye la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman su ba wannan amana ce Allah ya dora musu yace amana ce da Allah ya dora ta akan malumma fala yajuzu sukutu an amsali haula'i ba halal bane mutane suyi shiru su zama daidai da wayancan mutane laƙin ma'al'asafi ya ce sai dai fa duk da abun baƙin ciki abun ban haushi lauya alimu da a ce wani malami na sunna zai zo ya ruddu ako ya ruddu ala amsali haula'i yana yin raddi akan irin wayancan miyagun malamai masu ƙoƙarin raya bidiya ƙaru, sai ka ji suna ce ha za mu tasarri'u wa’yannan yan ra'ayi rikau wayannan yan tsanani wayannan yan kauce hanya wayannan yan zamani wayannan yan kaza abun haushi in mutum ya zo yana so ya bayyana gaskiya ya kare gaskiya sai a yi ta musu sunaye kala-kala ila gairi zalika zuwa ga abin da ya kama da wannan minal wasawisi ta yadda za a rinka sa wa mutane wasiwasin bin su ko ana kyale su idan malamin sunna ya zo yana wa'azi sai ka ji an yi ta ana ɓata shi shi ai ɗan kaza ne shi ai kaza ne shi maƙi kaza ne shi ya nuna ra'ayi shi ai ɗan kaucewa ne shi baya bin shawara shi baya tare da jama'a shi ya ki kowa a gari shi kaza ne shi duk kawai sai a ɗora mutane wasi wasi don kar a bi shi fa haza la yabzulu alul ilmi wannan kuma ba zai tabar da malaman ilimi ba don wannan batanci ba zai bata su ba ba zai kuma tabar da su ba an yi bayyinu linnasi sharra du'atin dalali don haka ba zai kuma hana su bayyana wa mutane sharrin irin wayannan miyagun masu wa'azi masu kiran mutane akan bid'a masu kiran mutane akan abubuwa da aka kago daga baya suna raba su da gaskiyar da ta samo asali daga kitabu sunna don batancin da ake musu ba zai hana ba don tsangoma su da ake ba zai hana su faɗi ba shi ya sa ya ce layu ƙaddiluhum kuma hakan ba zai taɓar da su ba idan da yana taɓarwa da malaman suna sun taɓe irin laƙubba da miyagun kalmomi da sharri da ake musu yanzu da sun taɓe to amma ba zai taɓar da su ba Allah ce taimake mu abu ne mai wahalan gaske kan. rike sunna aiki ne kuma shi ya fi komi sauki don ita sunna rubuce take aje take bi kawai zaka yi bid'a ta fi wuya don ita kirkire ne kage ne zaka samu ba iri ɗaya bane bid'ar wasu daban in ka je Pakistan irin bidiyar su daban India irin bidiyar su daban Kuwait sha'a abin nan misira ko ina kaje za ka samu suna da nasu bidiyar? amma sunna ko ina kaje iri ɗaya ce Allah tambaya ijtihadi to yana ijtihadi mutum ya rinka naci sai yayi kirkira kuma a cikin addini in za ka yi ijtihadi to ka yi shi a waje da aƙidar musulunci amma idan ijtihadi za ka yi don ka fahimci addini ka bi shi yanda yake to wannan ka shiga cikin tsarin wallazi na na fina lanahdiyannahum subulana an gane ko amma idan mutum yace zai yi ijtihadin kansa dan ya kago abinda malaman garin nan ba su kawo ba bari ya kawo wani abu sabo da ce ba kamar sa ilimi to wannan mummunan ijtihadi ne don babu ilimin da mutum zai yi a ce ya kawo abinda malaman da ba su yi ba an gane wannan shine ijtihadi mutum yayi ijtihadi akan matsala ta aqida to haramtaccen ijtihadi ne don aqidar an gama aje ta tsarin musulunci an gama tsara shi bi kawai za a yi sai dai ka yi ijtihadi don ka fahimce shi amma ba wai don ka kago wani abin da ya saba mishi ba an fahimci wannan mai takarda ta biyu yana tambaya yace wai suna ne kamar aka ce bisa ce ya inganta to ai ban ji abin da ce ba bisa ce ga mutum da sunan mutum ya ce ya inganta su yuzastir yuzafsir eh. yuzafsir eh. Eh. ko mudassir yake so ya ce yuzastir ya ce ne to ban san yuzaffir din ba don ni ban saba sanin ce ya inganta to ni ban san shi ba ma ne ni ba ya shi wata to abinda ban sani ba yaushe zan yanke ma hukunci ya sake wata takarda mai kyau sun yana da fa'ida da mai da ban san yuzaffir ba don ni ban saba sanin shi ba a inda ina ji ina ji ba za mu yanke hukunci da ina ji ina ji ina ji ina ji yanzu kana ji ce ba a istihadi so sannan ka ci masa albasa sai dai shi din ya sake tambayar in kuma haka din ne to gaskiya ni ba san sunan ba wa alaikum salam na Hmm. Hmm. Hmm. To shi irin wannan abu ne na zaben shugabanci, ko? Domin yanzu idan ka duba ƙasarmu nan, kwata-kwata tsarin ta dama can ma ba ma a tsari ne na addini ake yi tsari ne na constitution ɗin turawa ko to sannan kuma akwai musulmai a cikin masu shugabanci akwai wanda ba musulmai ba da a ce mun sallama wa ba musulman ba zalla su ne kawai za su yi ta mu koma mu yi shiru to wannan ma ɗan kamanta wanda za mu yi wata ran ba za mu yi shi ka gane ko to amma idan muna ɗan tunkudawan ana gyara ba mamaki wata rana Allah ya kawo mana lokacin da za mu ainihin ci nasara da haka har mu samu manufar mu mu dai ko da yaushe da kyakkyawar manufa za mu zabi kowane musulmi da nufin in ya je ya gyara ya taimaka mana a gefen addinin mu shi ma kamar yadda wa'ancan in sun hau suna taimakawa gefen addinin su to muna zabar dan uwa musulmi don ya je ya gyara in ya je ya ci amanar mu kuma to wannan ya ci amana shi da Allah kuma su kansu in sun zo haka suke faɗi kun ga dai yanda aka yi ta suna sai ya yaudare mu sai mun zaɓe shi sai ya je ta tarawa da shi da 'ya'yansa da dangi ko to wannan muna cikin matsala ne don muna cikin matsala gaskiya idan kuma muka ce a'a mun tsame hannunmu kwata-kwata ba za mu yi ba to abinda zai zo din sai ya fi haka ka gane ko gara idan an je mitin din in an kalli wani a filin za a bata musulunci sai a dan ji shakkarsa don ya zama yana filin mitin din kawai ma wata barazana ce in aka ganshi za a ji shakkar taba masa addini to kun ga fa excellency ya nufa shi ma fa musulmin ne don mm-hmm. haka wannan wannan ra'ayin kar mu kawo shi don gaskiya bai kamata to kaga ya taimaka mana anan ko dan kadan ne an gane go yawa ne dalilin da kawai za mu amma mun san ba za su yi mana yadda Allah yake so ba kam amma dai za su dan kare mana wani dan abu to ko da ya dai in dai za a dan rage wani abu din dai yafi a ce ba a rage komi ba Allah ya taimake mu kangarare Allah wata hujja ce to ai hadisin ba mu san shi ba a ai sai ya ce ga hadisin a bukhari ko a muslim ko a turmuzi ko a nasa'i a to a wa'azinsa ne addini ya kawo mana hadisi sai ya ce mana ga hadisin ga a nombar hadisin ga a littafin da hadisin yake ko inda hadis inda sahabbai suka yi daira suna rawa suna ta da kura sai kawo mana hadisin wannan shine ake cewa in ana kyale irin wannan sai a da mutane kaga wanda bai sani bai ce oh ashe ka ji sahabbai ma sun yi eh wai a ce sahabban ma sahabi zai hauka ce yanzu Umar zai maka wannan hauka ko Usmanu ko Aliyu eh su ne za su yi muku wannan rashin hankalin ya zo yana tashi yana faduwa manzon Allah kuma shi ma ya yi wannan yanzu kai aka ce annabinka yana wannan abu yanzu kai ka yarda ko su din ne yanzu masu hankalin ba sa yi wane babban shehi ne kuka yana faɗuwa yana dungure su din kujera ake girka musu a naɗa musu rawani kai kana nan ka yadda naka rawani kana dungure ka ce wai annabi shi sai yayi abubakar sai kai baka yi ba kana ta zuga mutane suna yi ka bai yi kai baka yi duk manyan shehunan nan wane ne yake irin wannan irin zikirin wane ‘ya'yansu suna yi ‘ya'yansu malamai ne su malamai ne duk zakiru za ka samu ba malaman ne zakiru ba eh, su ɗin kujeru manya ake girka musu sai su sa ‘ya’yan su rinka ta da ƙura su kuma suna zaune akan kujera sai eh, an jima an jima an haraka an haraka sai a ba su lasifika sai su ce kun kyauta an gafarta muku <laughs> ko ba haka bane to da a ce wannan abun sahabbai sun yi annabi ya shi yayi shi zai yi ko kun ga manyan shehunan nan suna yi to kuma abu mai kyau kuma su ba za su fara yi ba ‘ya'yansu ba su yi ‘ya'yansu karatu suke kullum so suke ‘ya'yansu su gaje su kamar yadda ya rayu a shekwa ne so yake ‘ya'yansa ma su zama shekwa ne ba wanne wanda yake fatan ɗansa ya zama zakiru eh, ba babban shehin da zai ce Allah ya sa ɗana ya zama zakiru ko kuma kun ga ‘ya'yansu suna zakiranci su shi ƴaƴansu sai wasu ke Allah ya sa su zama malamai masu wa'azi masu kira ku kuma ku dage ku haukace Ana yaudara ce wannan yaudara ce ba annabin da ya zama irin wannan kuma ba sahabin da ya yi irin wannan karka hangi ma sahabbai ka hangi namu na yanzu tun masu wa'azi suna cewa ku yi ba komi su ba su yi su ba su to mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام فغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والجميع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.